وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تأسبر goma sha ɗaya ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da hudu wacce ta yi daidai da ashirin ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da goma sha uku muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na tafsirin sura ta biyar a cikin alkur'ani suratul ma'ida a jiya mun kwana a aya ta tamanin da biyu ayar da take mana bayanin za ka samu daga cikin mafi tsananin ƙiyayya a cikin mutane wa waɗanda suka yi imani su ne yahudawa da kuma nasara amma Allah subhanahu wa ta'ala wato yahudawa da waɗanda suka yi shirka amma za ka sami masu ɗan laushi daga cikinsu su ne waɗanda yake kiristoci su ma muka ce na jiya da shekaran jiya su ma muka ce na jiya da shekaran jiya to Allah subhanahu ta'ala ya mana bayanin a cikin su akwai masu bauta akwai malamai sannan kuma mutane ne waɗanda yake ba su yin girman kai sai muka ce an kawo riwayoyi da dama akan dalilin saukar wannan aya wasu daga cikin mutane suka ce amma hadisin bai inganta ba cewa najashi ya turo wasu mutum ashirin wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam domin su zo su ji wace irin kira annabi yake yi bayan sun zo sun yi magana da annabi annabi ya karanta musu suratu yasin aka ce duka sai suka musulunta sai abu jahal ya tashi ya same su yake zagin su yana la'antan su yana cewa ban taba ganin mutane mara su kan gado irin ku ba shin daga sauraron wannan mutumin an turo ku ku saurari irin manufofinsa sai kuma ku rikide ku ce kun musulunta wannan a wani kauli kenan a wani kauli aka ce Jafar bun Abi Talib radiyallahu an ɗaya daga cikin ayarin da annabi ya tura alaihi salatu wassalam zuwa ƙasar Habasha Shi ne lokacin da ya tashi dawowa ya dawo da wasu mutane annabi ya sake jaddada musu addini amma duka waɗannan riwayoyi akwai maganganu na malaman hadisi akai sai muka ce riwayar ta inganta wacce na sa'i ya rawaito ya sahaha sannan zahabi imamu zahabi ya yi muwafaka da shi akan ingancin hadisin cewa wannan aya da ita da wacce take gabata ta sauka ne akan najashi radiyallahu anhu domin mun karanto da ku a nan jiya a lokacin da ya ji an karanta masa kaɗan daga cikin suratu maryam sai ya zubar da hawayensa ya yi kuka har da shashaka ya zama na cewa har hawayensa ya jika gemunsa yake cewa inna hadha alladhi ja'a bihi isa la yakhruju min mishkatin wahida lallai irin wannan karatu da kai da wanda annabi isa mu muke bin sa suna fitowa ne ta kafa guda ɗaya don haka sai ya kuka ya zudda hawaye to wannan ita ce ayar da za mu karanto a gaba aya ta 83 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم to Allah subhanahu wata'ala kaga dai duk da mutane ne waɗanda kiristoci ne irin na jiya da shekaran jiya amma sai ɗauko wata irin sifa wacce sifan nan a yau cikin al'umman nan ya tabbatar da ita ga wasu daga cikin muminai ita ce kuka a lokacin sauraron alqur'ani allazina idza zukira allah wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun yana daga cikin sifofi na muminai idan suka ji ambaton Allah subhanahu wa ta'ala zuciyarsu ta raurawa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون wannan sifa ce ta mumine shi ya tabbata a cikin sahih yana ɗaya daga cikin mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala zai tsugunar da su a inuwarsa ranan da ba wani mai inuwa sai tasa wa rajulun zakara Allahu khaliyan fa fadat aina mutumin da ya ambaci Allah subhanahu ta'ala shi kadai ya tuna azabar Allah ya tsorace ta sannan ya tuna rahmar Allah ya ƙaunace ta kawai sai ya fashe da kuka wannan yana ɗaya daga cikin mutanen da Allah subhanahu wata'ala zai sanya a inuwa ranar da babu mai inuwa sai tasa amma abin lalacewa a yau abin takaici da bakin ciki sai muna samun labarin wai wani mutum zaka samu daga cikin matasa ko 'yan mata wai baya iya bacci sai ya ji cool music wai sai ya sa wannan waka waken nan na bugawa kuma yana zidda hawaye wannan lalacewa ne alƙur'ani wato shine wanda in aka karanto ya kamata zuciya ta raurawa idanuwa su zidda hawaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbata a cikin sahih wata rana ya kira ibnu ummi ab abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu wanda annabi nan ya ce man arada an yaqra alqur'ana ghaddan tariyan falyaqra'hu ala lisan ibn ummi ab don mutumin da yake so ya karanci madara alqur'ani kamar yadda ya sauka ya tafi wurin abdullahi ibn mas'ud na karance shi abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira sa yace karanta mani alqur'ani yace a aqra'u alayka wa alayka unzir annabi ni na karanta maka bayan qur'anin ka cokan dinsa gaba ɗaya akan ka ya sauka annabi ya ce alaihi salatu wasalam inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ni ina son in ji wannan qur'anin daga wani wanda ba ni ba sai ya ɗauko suratul nisa yana karantawa har sai da yake inda yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida annabi alaihi salatu wasalam sai ya fashe da kuka yace hasbuk hasbuk ya isa ya isa kaga wannan sifa ce ta muminai amma munafiƙai su ne waɗanda aka ce ish ma'azzar qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wato ainihin zuciyarsu sai ta kyamaci abin amma su ko muminai aka ce تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله su waɗanda suka yi imani duk sanda suka ji kur'ani. to fatan su takan raurawa zuciyarsu ta kada to amma wannan sifa ba kowa ke da shi ba a cikin mu a yau sai wanda Allah subhanahu wataala ya so da rahama Allah yake cewa wa idza sami'u ma unzila ila rasul waɗannan mutane idan suka ji abin da aka saukar zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam na alqur'ani tara sai kaga ayunahum idanuwansu tafidu min ad-dam'i tana ɓuɓɓugowa ta cika da hawaye mimma arafu min alhaq sakamakon wani abu da suka sani na gaskiya min anan tabi'idiyya ce wato saboda dan wani abu kaɗan da suka sani na gaskiya sai kaga idanunsu ya cika da hawaye to ina ga misali in duk sun san alkur'anin gaba daya yaya kake tsammanin za yi domin ma'anar min anan tabi'idiyya bi ma'ana tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i bi ba'dhi ma arafu min al ko min ba'dhi ma arafu min al sakamakon dan wani yanki da suka samu suka gane suka sani na gaskiya amma sai kaga idanu ya cika Idan ce fada ya cika ya fido yana cika alfaidan cika ido ya ciko mai hikima yana cewa idza qamata tadawwa almisku min huma nasima saba جاءت بري القرنفل ففاضت دموع العين مني صبابة على النهر حتى بل دمعي محمل أشياء كنا كنا وانا صفة wacce Allah subhanahu wata'ala yake son ta da mu ya na ga abin suke cewa rabbana wannan munadan ne bin nida'i mahzuf bi ma'ana ya rabana ya ubangijin mu amanna mun yi imani faktubna ma'a shahirin ka sanya mu daga cikin masu shaida waɗanda za su shaida daga cikin wannan al'umma akan al'ummomin da suka gabata domin a can Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wasu malamai suka ce a'a abin da ake nufi da shaida a nan wato waɗanda za su yi shaida wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya isa domin za a zo ran alkiyama al'ummomin da suka gabata za su ce ainihin manzanni ba su zo musu ba ma ja ja'ana min bashirin wala nadir sai a ce to ai ana da waɗanda za su yi shaida a kan cewa annabawa sun zo sun isa muku da wannan saƙo su wanene ne shaidun sai a kira al'ummar annabi alaihi salatu wasalam sai su zo su yi shaida a don haka sai wasu malamai suka ce to abinda ake nufi da shaida a nan, suna neman Allah ya sanya su daga cikin waɗannan waɗanda za su yi shaida akan waɗancan al'umma ko kuma waɗanda za su yi shaida wa annabi cewa ya isa domin a hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da sahabbai innakum mas'uluna anni famadha antum qailun Allah zai tambaye ku game da ni labari na me za ku ce da Allah sai suka ce za mu ce ka isa a don haka sai wasu malamai suka ce waɗannan mutane suna roƙo Allah ya sanya su daga cikin waɗanda za su yi shaida da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya isar da wannan sako da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi wato shine faɗin sa a can ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas na'am wa malan wa malan ga abin da suke cewa to me ya same mu la nu'minu billahi ba da ba za mu yi imani da Allah ba subhanahu wata'ala wace hujja gare mu da za mu yin imani wa ma ja'ana min alhaq da abin da yazo mana na gaskiya ko dai alhaqu annabi alaihi salatu wassalam ko kuma alhaqu shine alqur'ani وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا Ko kuma ya zanto. Allah da kansa subhanahu wa ta'ala domin eh, yawma idhi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin duka yana iya ɗauka me yasa da ba za mu yi imani ba da abin da ya zo mana na gaskiya alhali wa natma'u alhali muna kwaɗayi an yudkhilana rabbuna ubangijin mu ya shigar da mu ma alqaumis salihin tare da wato mutane waɗanda yake nagartattu ne ashe kenan kun ga idan kana so ka zama ɗaya daga cikin mutane nagartattu salihan bayi kaga wannan magana ce a yaren kiristoci na shekaran jiya wanda yake kai kuma ana da bukatan dole sai ka zama ɗaya daga cikin waɗannan sifofi sannan zaka zama mutum nagari zaka yi imani da Allah subhanahu wata'ala sannan ka yi imani da abin da ya zo maka na gaskiya ko dai annabi ko kuma alqur'ani sannan kuma ka yi kwaɗayin Allah subhanahu wata'ala ya sanya ka daga cikin mutane nagari dole ne ka tara waɗannan sifofi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin annabi Yahya ya ce fastajabna lahu wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wato suna tsere cikin aikata aikin alkhairi sannan kuma suna kiran Allah cikin kwaɗayi da kuma tsoro duk mutumin da ya ce maka yana bautan Allah wai ba dan a sanya shi bane daga cikin aljanna wannan makareci ne ga bayan Allah na gari annabi Yahya Allah ya ba mu labarin wa yad'una na ragaban wa rahaba sannan kuma an ba mu labarin bayin Allah na gari ya ce ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an suna kiran Allah cikin tsoro sannan kuma suna kwaɗayin abin da ke wurinsa Allah subhanahu wata'ala ya sake ba mu labarin ɗaiɗaikun wasu daga cikin bayi amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbi. qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun a don haka dukkanin mu muna bautan Allah ne subhanahu wata'ala don kwaɗayin abin da ke wurinsa sannan kuma muna guje wa saɓansa ne domin tsoron uƙubarsa amma inda ka san cewa misali ba can ba nan me zai saka wahala don haka don mutum da ya ce maka wai shi bautan Allah kawai yake yi dan a ba dan kwaɗayin abin da ke wurin ba wannan makareci ne ya kuma karyata alqur'ani muna fahimta wa natma'u an yudkhilana rabbuna muna kwaɗayin kuma ubangijin mu ya shigar da mu ma'alƙaumin salihin tare da mutane waɗanda yake nagartattu ne wasu malaman tafsiri suka ce ma'ana bi ma'ana fi ne bi ma'ana wa natma'u an yudkhilana rabbuna fil qaumi salihin ma'ana cikin mutane waɗanda yake nagartattu ne kaga ko yara ne ka haifa misali a yau shi nagari da shi kake alfahari wanda ko baki kai sai ka ce wannan shine yaron da nake baka labari amma wanda ya san garce ya zama bara gurbi misali mashayi ba ka son ya jingina kanka da shi ana fahimta in ya zo ce baba ina kwana ba ya lafiya kalau saboda kada a tambayi labarinsa muna fahimta da haka kaga su ma nan sai suka nemi Allah ya shigar da su cikin bayin Allah na gari ba bara gurbin bayi ba to wayan sun yi wannan addu'a sun yi imani da Allah subhanahu wataala sun kaunaci wannan abu gashi nan sai Allah subhanahu wataala ya ba su ansa subhanahu wa ta'ala sai ce fa'athabahumullahu bima qalu Allah sai sakan ya musu da abinda da bakunan su suka faɗa zukatan suka yadda gabbansu kuma suka aiwata. sai ya ya musu da wannan abu da suka faɗa jannatin aljannu tajirimin min tahtiha anhar waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin su na fiha masu tabbata ne a cikinta ƙoramun na amana bayani a can masalul jannati allati wa'ida al-muttaqun تجري da'imun تحتها الأنهار tilka دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار sannan kuma ce kace masalu jannati allati wu'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa kai ba ma haka ba walahum fiha min kulli thamarat ba ma waɗannan ƙoramin ma waɗanda yake na giya ba da na nono misali wanda zaka zo ka siya ta an sa masa ruwa ta an ƙara masa kuka ba kuma na zuma wacce zaka sai yar kaɗan zaka sai lita hudu amma ɗaya ce mai kyau uku suga ne ba ba irin ta bane ba suna nan duk da ƙoramu daban-daban wanda suke so sannan kuma wajen aljannatai nidan ba ma waɗannan ba kai suna da duk abin da suke da buɗa Allah subhanahu wata'ala ya tattalan musu sannan kuma ba abu bane wanda za a ce a shiga a fita sai ce khalidina fiha masu tabbata ne a cikin ta wannan ana kiranta halun mulazima wa zalika jazaa'ul muhsinin wannan shine sakamakon masu kyautata ayyuka saboda matakai a cikin musulunci guda uku ne matakin farko shine musulunci qalat al-arabu amanna larabawa sun ce mu mun yi imani mun hau mataki na biyu qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ka gani ka ce kun yi imani sannan mataki wato ku ce kun yi musulunci tukuna sannan mataki na biyu shine imani mataki na kololuwa shine kyautatawa in ka duba qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun tabbatar da wannan qulu amanna billahi وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون كاغا متاكين فرقو كينا متاكين بيكما آه صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون متاكين بيشين إيمان قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون تو wannan shine mataki na uku shine wanda aya can ta mana bayani inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Lallai Allah yana tare da waɗanda suka ji tsoron da taimakon su yana nan tare da su da taimakon sa sannan kuma yana tare da waɗanda suke kyautata aiki an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin abin da ya tabbata sahih hadisin Umar an Khattabi radiyallahu an an tambayi annabi cikin hadisin da Jibril ya zo a sura ta Dahiyatul Kalbi yace wa mal ihsan menene kyautatawa yace an ta'budallaha ka annaka tarahu shine ka bauci Allah kamar kana ganin sa fa in lam takun tara in kai ka kasance baka ganin sa fa innahu yara to ka takakance cewa shi Allah subhanahu wataala yana ganin ka to a cikin mu waye kai wannan matakin amsa shine sai yan kada in akwai su kenan a cikin al'umma a yau saboda galibi zaka ga mutane sukan fito a cikin mutane da fuskoki irin na abubakar ne siddiq radiyallahu an amma kuma idan sun ba da baya irin sifofin munafikai wa idza khalau addu alaikum anamila min al wa idza khalau Eh, minan qalu inna ma'akum wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un don haka a cikin mutane sai a fito da sifa ta kamala ta muru'a amma idan an kadaita a can sai kaga cewa wato mutane ne wanda yake Allah kaɗai subhanahu wa ta'ala ya san irin halin da suke ciki to kamata yayi a cikin bayyane da kuma ɓoye mu dinnan mu kasance mu zama mutane na Allah na wallazina kafaru والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا waɗannan da suka kafirce wa kazzabu bi ayatina sannan suka kakkaryata ayoyinmu ulaika ashabul jahim waɗannan sune ma'abuta wuta a can kuma an mana bayanin yadda siffar wutan take innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب domin sunna ta Allah subhanahu wata'ala idan ya ambaci alkhairi sai kuma ya tsoratar da mu sharri in ya ambaci aljanna sai ya ambaci wuta kaga a can ya ambato wannan shi ake kiran shi muqabala ko kuma tibaq a cikin balaga ya ambato sifofi guda uku a can waɗancan sun yi imani sun gasgata da abin da ya zo musu na gaskiya sannan kuma an shigar da su cikin mutane na gari sannan sai ce sai ya saka musu sakamakon abin da suka faɗa na imani an saka musu da aljannona wanda ƙoramu ke gudana a ciki sannan ya ce masu tabbata ne a ciki to kaga anan sai an bato muƙabala ga waɗancan waɗanda suka kafirta da gabansu wa kadzabu bi ayatina sannan suka kakkaryata ayoyin mu da bakunan su ulaika ashabul jahim waɗannan su ne ma'abuta wato ainihin wuta an mana bayani duk sanda wutan nan ta yi ruma-ruma kamar za ta mutu sai a sake hura ta kullama khabat zidnahum sa'ira sannan sai aka mana bayani a can waɗancan an ce da su khalidina fiha masu tabbata ne a cikin wutan to waɗannan kuma wata aya sai ta mana bayani kamar yadda za waɗancan za su tabbata a cikin aljanna to su ma waɗannan za su tabbata a cikin wuta innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu sama ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين su kuma sakamakon karyatawa su kuma in sun shiga wuta za su dawwama a cikin ta kamar yadda ma'abuta aljanna su ma za su dawwama a ciki Allah subhanahu wataala ya sake mana bayani yana cewa fa minhum shaqiyyun wa sa'id fa amma alladhina shaqu fi an-nar lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid su kuma waɗancan na farko ya ce wa ammal ladina su'idu fa fil jannati fiha khalid fa fil khalidina fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majzuz kaga muqabala a don haka shi sa dole ne kai ka nemi agajin Allah ka tsaya ka bauci Allah subhanahu ta'ala domin duk makomar da ka shiga to ta yiwu akwai tendensin yiwuwa matabbatar ka kenan inda za ka tabbata kuma duk inda ka shiga aka kai ka hadisi ya nuna mana cewa za a kawo mutuwa a ce ya ku mutanen aljanna ya ku ma'abuta wuta Allah ya mana tsari sai a ce to khuludun bila yanzu duk kowa ya tabbata a inda yake babu wani abu yanzu da ake cewa mutuwa kaga shi sa fanzur li nafsika ayyad dari taktar masu iya magana suna ce al almautu kiyasun wa kullun nasi sharibuhu ya laita aini ya ba'da almauti maddaru الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار ما للعباد سوى الفردوس إن عملوا وإن عصوا عصوة فالرب غفار كي ينزو كي سيك دوبا عندك كي tunanin. zaka ainihin zaban makan kama koma eh, muna fata Allah ya sa mu gama lafiya ya ayyuhal ladina amanu ya ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la rahabaniyata fil islam babu abin da ake cewa rahabaniyanci a cikin musulunci ma'ana shine ka haramta ma kanka abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta maka ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun fakulu mimma razaqakum Allah halalan tayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum ka gani waɗanda aka suka yi imani manzani duka kowa an ce abinda Allah subhanahu wanda ya halatta to lalle kada mutum ya haramta ma kansa qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة أشيك إن كذا متن يحرم تاما كان أبند الله سبحانه وتعالى يحل التامسة وأنما مسلم بني با يا تبتا a cikin hadisi sahih da kuma sunan hadisin Anas ibn Malik radiyallahu an wasu mutane guda uku wata rana sun tafi gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka tambaya matan Annabi game da yadda Annabi ke bautan alaihi salatu wassalam da aka ambato musu aka ce ga yadda yake ga yadda yake yi "Faki annahu mustaqalluha kamar kai ka ce sun karanta bautar annabi alaihi salatu wasalam sai kowannen su ya bakance wannan yake cewa ni ko zan ta azumi ba zan ci abinci ba wannan shi ma yake cewa ba zan auri mata ba wannan kuma yake cewa tsakani na da bacci sai ran da aka turbuɗe ne. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya samu labari ya ce ku ne labari ya so mun kai an ce kai bakance zaka yi kaza kai ka ce kaza kai ka ce kaza to alwashi a cikin musulunci abu ne mai kyau amma ba cikin abin da Allah bai yi umarni da shi ba to ku sani ni mutum ne wanda nakan ci kyakkyawa sannan kuma ina azumi ina ajiyewa ina auren mata sannan kuma nakan yi qiyamul laili nakan sarata don mutumin da ya ga cewa sunna ta ba ta yi masa ba a cikin ku to wannan mun raba jiha ba shi tare da ni ashe kenan kun ga babu dalilin da zai sa wani mutum ya ɗauko wani abu wanda ba addini ba ne ya mai da shi addini duk karantar wanda za ka yi duk iya ilimin da za ka samu a duniyan nan sanadiyyan manzon Allah ka same shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma yana da inda ya tsaya yana da inda ya shata yana da inda ya ce a yi a duk duniya gaba ɗaya babu wanda ake cewa musharri' wanda zai shar'anta maka wani abu koma bayan Allah subhanahu wataala da manzonsa shi yasa ce wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin Allah da manzonsa su ne ake yardarwa in har ni da kai mun kasance mu'minai ne amma duk wani abu wanda wani mutum zai ɗauko misali ya ce shi ba zai ci kaza ba shi ba zai sha kaza ba shi ba zai yi kaza ba to wannan mu tabbatar da cewa wannan ainihin ba islama ba ne ya zo a cikin wasu hanyoyi na hadisi amma bi sanadin layyin an ce wata rana matar Usman ibn Mas'un ana kiranta Haula ta tafi wurin Aisha radiyallahu anhuma sai take koka mata ta yi kuka ta je kamar matar mamaci aka ce Aisha radiyallahu anha ta yi dariya ta ce ya na ganki haka ta ce ya ba za ki ganni haka ba bayan yau ni ban san iya tsawon tsakanina da mijina ba ma Ali sauban bai daga ainihin tufafi na ba wannan shi ita ake kira kinaya cikin balaga ma'ana bai daga mun tufafi ba ma'ana bai kusance ni ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu labari ya kira sa ce kai ne aka ce mani kana ainihin qiyamul laili sannan kuma ka zarce da azumi ce kwala ya rasulullah aini wannan al'amari shine naga abin da zan yi nayi ne kuma tsakani na da Allah subhanahu wataala a cikin sanadin hadisin akwai li sai annabi ce a inna libadanika alayka haqqan wa li zawjika alayka haqqan wa li rabbika alayka haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqa matarka tana da haƙƙi a kanka mahaliccinka yana da haƙƙi a kanka jikinka ma kansa ma yana da haƙƙi a kanka ka baiwa kowane ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa a wata riwaya aka ce a lokacin da suka je suka yi abin da miji ke yi wa matarsa sai ta koma wurin Aisha tana dariya da biyan radiyallahu anha sai take cewa laqad rafa ali sauban haqiqa ya ɗaga mani tufafi ashe da wannan zamu fahimci duk wani abu wanda ba karantarwa bace ta annabi alaihi salatu wassalam mutane su mai da ita addini to wannan suna wahalar da kansu ne ya tabbata a cikin hadisi wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga gangami ya ga wani mutum an sanya masa lema an sa shi a inuwa ana watsa masa ruwa mai ya faruwa ne ne wannan aka ce ai wani mutum ne sunan shi Isra'il ya yi bakance ba zai shiga inuwa ba ba zai sha ruwan sanyi ba ba zai ci abinci ba annabi ya gusa ya gusa ya ce kai Isra'ilu kai ne aka ce kai wannan bakance ce kwalai ya Rasulullah gashi na ya fita ya ce zai ce a'a ka sha ruwan sanyi ka shiga inuwa kuma ka ja sanwa ba karantarwa ta bace ni wannan ni ma da kaina da kake gani na ana cin abinci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe kenan kaga waɗannan abubuwa ba musulunci bane ba mutum ya ɗauki wani abu can daban wani mutum mai jiki kamar yadda ya zo a cikin sunan ya kasance kan halarci fadar annabi alaihi salatu wasalam sai aka neme shi wata rana sai aka rasa da aka rasa shi annabi alaihi salatu wasalam sai yake cewa da shi menene ya faru na ganka kayi wani irin rama haka ya ce ya da ya tun da na rabu da kai shekara biyu ba abin da nake in ba azumi ba annabi ce kawo halar da kanka domin ba ni na karantar da wannan sunan ba azumi idan kana so ka yi ka dinga yi alhamis da litinin in karfinka ya wuce haka to ka yi siyamu dawud alaihi salatu wassalam fa inna afdala siyami siyamu dawud mafificin azumi da za ka yi wato shine ainihin azumi annabi dawud amma ka ce ka shekara biyu kana azumi waye karanta da kai wannan abun ga kaga kuma ana samun irin wannan kaji wani azumi ana kiran shi azumin rajab wanda babu wani hadisi ɗaya da ya inganta a cikin magana azumin dan na rajab sai wani mutum ya kwaso rajab azumi shaban azumi ramadan shi yasa har kullum muke cewa Allah ka tsinewa bid'a rajab din da hadisan da basu inganta ba nan ne aka zo aka nuna wa mutane sa shaban din da ya tabbata a cikin sahih da sunan hadisan Aisha da watanta radiyallahu anha annabi ya kasance kan azumci Sha'ban a wata riwayar dukkaninsa a wata riwayar mafi yawancinsa a wata riwayar annabi bai taba cika wani azumi a wani wata wanda ba na farali ba in ba sha'aban ba wai sai koma sha'aban din nan wai shi ake cewa watan cika ciki inda bai da asali sai aka zo aka yi masa tubali aka kafa aka yi turaku aka yi masa asali mai asalin kuma wanda za a yi koyi da annabin alaihi salatu wasalam shine sai aka kai makauyawa can cikin kauye nan ne kaga mai dan saniya sai ya kiwata wai saboda watan cika ciki mai dan rago ya kewata shi shi ma wai saboda ainihin watan cika ciki abinda annabi bai yi ba shi mutane suke wanda yin kuma yawa sun watsa muna fahimta shi yasa aka samu daga wasu mutane kamar ma'rufur karki ɗaya daga cikin a'immatu sufiya yake cewa in kuntu la usbihu dahri kullahu sa'iman ni nakan wayi gari zamani na gaba daya azumi nake to ya kai ma'rufu ina ka samu wannan karantarwa ba a taɓa samu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ce shekara cikakar ya yi ta yin azumi ba kai ina ka samu wannan karantarwa irin su junai wanda suke kiran shi sayyidu Ta'iba, yakan ce wai so shi yakan ma akadna tasawufa an alqil wal qal wannan sufancin ba wai mun samo shi bane daga an ce ya ce inna ma mun samo shi ne da tsinke sha'awa da kuma gudun duniya gudun duniya at-tazahud fi dunya shine ka nemi halali sannan ka kyamaci haram amma babu wanda yace ka haramta ma kanka abinda Allah subhanahu wataala ya halatta maka bishrul hafi ya kasance shi ma daga cikin a'immatul mutasawwifin yana cewa inni la ashtahi raqaqan na kasance nakan buƙaci abinci wanda yake mai tsananin kauri mai kaushi wanda yake babu ainihin sanyi a cikin sa Junaidu nan da muke magana ya rawaito daga malaminsa As-Surayyi Saqti yana cewa wai malamin nasa wata rana ya kwanta bacci ya ajiye ruwan sanyi yana so ya sha shi kenan sai mafarki sai wata mata ta zo masa a mafarki sai take cewa da shi wannan ruwan na waye sai ya ce nawa ne na ajiye sai take cewa da shi to karkasha domin an tattalan maka abinda babu wanda zai samu sai wanda ya bar shan ruwan sanyi a duniya ina ne aka samu wannan riwaya ina aka samu wannan karantarwa imamul gazali mai ihya ya kasance yana kwadaitarwa akan wai a dinga ainihin tafiye-tafiye amma da sharaɗin mutum ya saba cin ganye irin waɗannan abubuwa za ka same su ainihin a wurin malamai daban-daban waɗanda yake ba karantarwa ba ce daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a don haka duk abin da ba annabi bane ya nuna yace ayi a to wannan abu a bassa annabi alaihi salatu wasalam ya nuna mana ga yadda abu yake amma cin nan da zaka yi koko tufafin nan da zaka sa kada ya kasance akwai almubazaranci wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya rasulallahi ni mutum ne wanda ina son kawa in sa abu mai kyau annabi ya ce inna allaha jamilun yuhibbul jama'a Allah mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau a wani hadisin inna allaha ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiba ashe kenan bar baki babu guga misali ko ka nada wani kambu a wuya ko hannu ko ka rataya wani kyalle ja ko kore misali wannan duk ba shi bane addini yaya annabi yayi sallallahu alaihi wasallam yaya ya karantar yaya yace ayi shine addini mai ihya'us sunna wa ihmadul bid'a mun sha kawo irin waɗannan maganganu ya rubutu a cikin littafinsa wanda yake duk ƙasan nan kowa yakan kafa hujja da maganganunsa abin da yake cewa wani mutum wata rana ya kasance yana tasbihi shi tasbihin nan da ake subhanallah subhanallah 33 shi sai yayi ɗari walhamdulillah sai yayi ɗari wallahu akbar sai yayi ɗari sai ya mafarkin kiyama ta tashi kowa ya tafi da lada shi bai da komai ya tashi yana wawasu yana nema sai ya bi abokanansa me ke faruwa ne me ya faru gashi dai kullun da ku muke sallah amma ni yanzu an tafi an banni ban san ma matsayina ba sai wani ya zo masa yake cewa da shi ai saboda kai ka kasance kana karawa akan yadda annabi ya karantar da mutane shi yasa ka tashi baka da matsayi shi yasa duk abin da za ka yi ka tabbata cewa yaya aka yi yaya aka ce ka yi ayyuka duk na islaman nan ba su ansa sunansu na ayyuka sai sun tattara sifofi guda uku ka yadda Allah ne ya sa ka ka yi don shi Allah da ya sa ka sannan ka yi shi yadda ya ce ka yi amma aka samu ka'ida ta kauto ba aiki kai ba shi yasa masu iya magana suke ce idza hajjata bi malin asluhu danasun fama hajjata walakin idza bi malin asluhu fama hajjata walakin hajjat al in dai kai hajji ba yadda aka ce ka yi ba da kuɗi na haramiya to ba kai ne kai hajjin ba inna ma dabbar da ta kai ka ita ce ta yi hajjin ba kai ba haka kuma aiki na islama matukar zaka sako wani abu ka sa wanda yake ba karantarwa ba to kama fita wannan al'amari ba haka yake ba Allah subhanahu wa ta'ala na cewa ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani latu tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah lakum kar ku haramta kyawawa daɗaɗan abubuwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halarta maku wala ta'tadu amma kuma a wurin halattawan kar ku ketare iyaka bai ma'ana abin da aka halatta muku domin za ku ci abin da aka halatta muku kar ku ƙetare iyaka sannan kuma in za ku haramta wa kanku wani abu kuma to kar ku wuce iyakan Allah subhanahu wataala shi yasa wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake tambayansa to yaya za a yi annabi ce kul washrab fi walbas ka ci ka sha ka sanya tufafi fi gairi sarfin wala makhyala ba cikin almubazaranci ba sannan kuma ba cikin alfahari ba shi yasa ya yabi ibadur rahman walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wa la tabsutha kull albas fataquda maluman mahsura karka kame hannunka karki sannan kuma karka yi almubazaranci ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ما تكر ba can ba ba nan ba ka tsaya tsaka tsaki to wannan ya halatta musulunci ya baka dama ka sanya kyakkyawan tufafinka sannan ka ci abincin ka mai kyau sannan ka sha abin shan ka mai kyau inna allaha lallai allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbul mu'tadin baya son mutane masu ƙetare iyaka baya son mutane masu ƙetare iyaka a wurin sanya tufafi baya son mutane masu ƙetare iyaka a wurin cin abinci baya son mutane masu ƙetare iyaka a wurin halatta abin da Allah ya halatta musu su yi amfani da shi in ka koma sai ka ga cikin mu'anan musulmai a yau kaɗan ne daga cikin mu wanda Allah subhanahu wata'ala wato ainihin ya tsare sai yan kaɗan da yawa daga cikin mun fada za ka ga wani mutum misali ya zo ya tara abinci kala takwas goma a lokacin da ga makocin shi nan a raba da shi bai ci ba bai sha ba bai da halin da zai ko kuma a'a shi wadatarsa ta kai ga ba ma ainihin shi din ba kansa karnukan da ya siyo a turai su ne ake zuwa a baiwa wannan abinci a lokacin da wani mutum irin sa mai hanji da hanta da tsoka bai ci ba bai sha ba amma bai taba damunsa ba abin ya kai ga a cikin mu al'ummar musulmai a yau za ka ga mutum karnukan nan da ya kawo ya yi oda daga turai suna da likita da yake zuwa ya duba su sannan ana kwantar da su a asibiti in sun yi ciwo a gidajen musulmai akwai a lokacin da ake wayan gari wani mutum bai ci ba bai sha ba bai san yadda zai yi ba wai an ce da wani cikin manya waɗanda ake kira manya aka ce da shi wai ka san yanzu akwai mutumin da bai ajiye ba bai san inda zai samu ba ya ce sai lazima wannan is a lazima. ya manta cewa Allah subhanahu shi ke juya duniya shi yake juya rayuwa a ah, to mutum nawa ne daga cikin 'yan kasuwa wanda zai fita ya kasa kayan nasa halaliya ne amma sai ya kwashe kwana uku biyar bakwai ba zo an sai kwandala ba akwai su ko babu shi ma din kasala ce ta sa ya rasa abin da zai ci kaga wannan tunani ne irin na karuna qala inna ma utituhu ala ilmin indi dabara ta ce da hikima da ilimi yasa na samu irin wannan tunanin ne kenan a don haka a wurin ci da sha kada ka ketare iyaka zaka ga wani misali Allah subhanahu ta'ala ya bashi dukiya sai ya kwashi yaransa wanda hukunci bai ma hukansa ba wannan bannaci ya kwashi dukkanin iyalinsa gaba ɗaya kaji su goma sha ya biya musu umara ko hajji sannan a je a kama hotel first class wanda alhubazaranci ne ƙetare iyaka ne na Allah subhanahu ta'ala wannan dukiyar da zaka zo ka samu marayu ka basu, ko dai ka yi musu sutura ko ka basu abinci ko ka gina musu matsuguni gida inda za su zauna kamar yadda yanzu a sakkwato akwai wani ciyaman da na ji aikin da yake kenan marayu yake gina ma gidaje ya ce gashi nan an mallaka maku ya ce jama'a ina roƙo don Allah ku sanya ni cikin addu'a ban taɓa ɗaukar dukiyar da ba tawa ba kuma kada Allah ya bani ikon ɗaukar dukiyar da ba tawa ba ya gina gidaje sittin a sokoto ciyaman ne yana nan duk marasu galihu su yake gina ma to da wannan umara da zaka kwashi yara ka kwashi mutane ka tafi saboda Allah ya baka wanda hukunci bai hau kansu ba ka nemi mutane mana ka taimake su wani aboki na wanda nake aminta da labarin sa yana ban labarin cewa akwai wata yarinya mahaifinta yana da kuɗi sosai sai ya ɗauke ta zuwa ƙasar ingila ya nuna mata irin gidan da ya siya yarinyar ita babanta mawadaci ne amma kuma tana da ruhin addini da ta kalli gidan ta kalli gidan ta ce kai ce baba da na san gidan nan za ka ɗauko ni ka nuna mani da ban taho ba kai co ba, ma dalla da wannan gida da ka gina inda za ka dawoma baba kai co ba, da da wannan aiki da kai da masallatai ka je ka gina ko makarantu to kaga ashe kenan in matukar a cikin halaliyar da Allah ya halatta maka ba za ka ƙetare iyaka ba to wannan babu laifi a cikinsa amma a ƙetare iyaka ga mutane na cikin wahala mutane na cikin fitina cikin bala'i amma kai babu ruwanka a wannan lokacin zaka ga akwai daga cikin waɗanda ake kira manya a cikin ƙasan nan ba su da abin da suke da shi sai dai gidaje suke ginawa wai da sunan guest house mata ne ake kaiwa varieties daban-daban wacce ta shiga wannan ta shiga kai muna samun labari akwai wasu daga cikin yan majalisun nan inda zaka je guest houses din su zaka same su da dan gajeren wanda suna yawo su bi wannan matar su bi wancan su tsallaka su fada kan wancan a lokacin da mutanen suka da suka wahala da kai wurin tsayuwa rana wurin kila zabanka kai babu ruwanka da su kaga wannan ba karantarwa bace ta islama shi yasa muke kira muna jaddadawa cewa zaɓe na gaban Allah ya kai mu musan wa za mu zaɓa duk mutumin da ya yi ba ruwanmu da jam'iyyar ka kai wane ne mai kai wa al'umma shi ne abin da ya kamata a zaba amma ka zaɓi mutumin da yake yana nan kaman bai nan ko ya tsallaka kaman an mai kurciya ba ka ganinsa sai in al'amari ya zo wai sai ya zo ya kui da kai ya naɗe ƙafa kamar yana neman gafara to malam ɗan ƙoƙarin nan ne da aka saba shi shine a wannan ba wanda zai sake shiga inuwar wani yanzu yau dare mu kaga su mina da yake sun san kimar kansu da yanci wata rana wani dan majalisa da aka zaɓe shi ya tsallaka bai doba, sai lokacin sallah suka ba shi kashin gaske suka ce wa dan sanda tsaya tsaya tukuna za mu mai gida aiki bayan sun nakaɗa masa duka tukuna suka wawuce dubu ɗari biyar da ya zo da shi suka ce to wannan first round kenan first round kenan sannan kuma akwai subsequent one na tafe saboda dole ne mu samu mutane yadda nake magana ka tsallaka kudu ka gani ka tsallaka in kana kallon AIT ka bi mutanen nan kaga Rivers Bayelsa Imo ka je ka ga irin project da suke makarantu da suke ginawa na fitina a wurin nan in ka ce a arewacin kasan nan babu su ba kai karya ba ba mu da yan abinan siyasa ne kuma mu da wakilai to na menene za mu zaɓi mutane bayan sun gaza sun kasa kuma su sake zuwa su ce kai hasali ka'idar da ya kamata mu samu duk mutumin da ya hau in ba aiki ya yi ba ka a sake zaɓensa ka'idar da ya kamata mu ɗauka kenan duk mutumin da ya hau in ba aiki yawa al'umma ba to duk kuɗin da ya fito da shi ku ansa ku zaɓi abin da ya kamata ba dai kuɗi ne suke zamanin shi to ka ansha kuɗin kuma ka yi abin da ya dace saboda mun gaji da zama a cikin irin halin da muke ciki mu ne muke da yawa amma mun koma yan kaɗa. mu ne muke tsammanin wai ga yadda muke amma yanzu duk inda zaka duba mu ne koma baya ba mu da wakilai ne ba mu da jami'ai ne yanzu misali koma majalisa kaga halin da ake ciki na magana aurar da yarinya ƙasa da shekara sha takwas an kawo motion duk yan kusan majority majalisa suka ce eh, sun yarda a haramta a sa uquba don mutumin da ya aurar da diyarsa ba ta kai shekara sha takwas ba lallai a yi mata a ɗaure shi shi ma a ɗaure ta su ne kuma suke bin matayen 'yan ƙasa da shekara takwas suna zina su su tura yara turai su yi karatu suna zinace-zinace a can amma wannan ba laifi bane sai kai yarka da kake tsoron kar ta fada cikin halaka ka aurar da ita wai amma sai zama fitinar tashin hankali muna da wakilan amma ya zamana da aka zo bayan an yi voting suka zo suka ce eh a haramta sai aka kawo wani motion bayan an kawo motion shugaban majalisa ya ce to sai a sake reporting sai nan suka sake cewa eh to tunda wannan za a sake wancan ma sai a sake haka za mu ta tafiya muna raye ba mu da wakilai ba mu da kowa sai dai duk wanda ka zaɓa ya kama gaban shi ya tafiyansa to dole ne mu san halin da muke ci ruwa idan bai ci mu ba yana dab da ya ci mu kuma halin da muke ciki yadda nake faɗa wallahi in ba Allah bane ya taimake mu da irin taimako da suka gabata a baya to ina tabbatar muku wallahi mu mutane ne wanda duk wanda ya san abin da yake kamata ya shiga daki ya dinga kukan jini ya dinga rusa kukan jini saboda yanzu kaga in admission kake nema a matsayinka na ɗalibi wanda zaka je shi wanda ke da final say Za ka samu bai wanke damtse bai kalla alƙibla in irin sunan ka ya gani shikenan sai ya ture idan misali kaya ne na sarki shi wanda zai yi approving ɗauka za ka samu bai wanke damtse ba irin ka bane ba don haka in ya ga suna irin naka sai ya expelled a mai da shi a waje halin da muke ciki kenan a rayuwa halin da muke ciki na a wannan ƙasa amma har duk da mutanen da muke cewa muna da su sai ka samu kawai har gara babu muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana taimako za mu rasa aya anan an ce da ni lokaci yayi subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik ce assalamu alaikum don Allah malam ina hukuncin matar da take yawaita waya da maza da kuma tura sakonni ko da yaushe kuma ba ta son a san tsakaninsu da mazan bayan kuma tana da miji mijin ya yi ya yi ta daina taki kuma ita ma'aikaciya ce to shi mutumin da ya ga kashi da daddare ya tsallake shi ya zake dawowa da rana ya taka shi ya so ina fata ma dai an fahimci an san kawai wallahu a'lam assalamu alaikum malam tambaya ta kamar haka ni matar aure ce ina tare da mijina shekara da shekaru sai wani lokaci mijina ya nemi ya sadu da ni ta bayanta na yi zaton ko baya jin daɗin saduwa da ni ta gabana sai na fita na yi zina da wani a waje sai na ji ban da damuwa mijina kuma Allah ya yi masa rasuwa to malam ina mafita to mafita shine ki koma ki ta istighfari hadisi ya tabbata annabi ya ce alaihi salatu wassalam don mutumin da ya je wa mata ta baya da shi da ita Allah ya tsine musu albarka to amma kuma sai kika ki biri kika koma kika ci dila kin ki yadda ya sadu da ke ta baya kuma kika je kika yi zina sai ki yawaita istighfar wannan fitina ita ce da yawa daga cikin musulmai suke cikin ta yau ina da wani aboki yana bani labari wanda nake aminta da labarin sa yana cewa shi dila ne na mota sai wata mata in garma irin ta gani ta faɗa din nan ta nunawa da ɗan yatsa ta gaban mota sai ta zo siyan mota da ta zo siyan mota sai kalle ta yake cewa da ita hajiya aike baki da damuwa amma kuma yaya baki turo direba ba baki tsoron alhaji ya ganki ke kadai kin zo sayan mota ta ce ainihin na gaya maka labari ma na za ka tausaya mu na aure mijina ya taɓa rike kwamishina a wata ƙasa a wata jiha ta ce sai da aka kai ga yana so ya zo mani ta baya na dai yadda da shi so ɗaya amma na ga ba zan iya wannan sako ba amma shi wannan mijin nawa sai da aka kai ga da famfas yake kwana yana kunzugu saboda aikin da ake mai kenan shi ma sai naga ba zan iya wannan rayuwa ba gara ya yaki ce min ya sake ni shine ka gana gwamnati ce zauna babu aure sannan na ji daga taƙa wanda nake aminta da su akwai auren da akan yi amma akan yarjejeniya wai tsakanin miji da mata ba zai zo mata ta kofa ba sai dai ta taga a cikin musulmai akwai irin wannan aure a yau to ko wannan kadai ya isa tun jima mu cikin bala'in da muke ciki a yau Allah ya mana tsari wannan ce assalamu alaikum Allah ƙara wa malam lafiya amin na kasance saurayi wanda 'yan mata sukan bayyana min soyayyansu har ɗalibai na boko da islamiyya an shawarce ni da na dinga shigar addini ko zai rabu amma sai da duwa yake na yanke hukuncin cewa zan fara musu wulaƙanci malam tambaya na anan shine menene mahangar addini akan wannan hukuncin kuma ta yaya zan sa shamaki tsakanina da su saboda prejo ya yi yawa kuma ina tsoron fadawa cikin aikin zina ya tabbata a cikin bukhari rahmatullahi alai hadisin sa'ad ibn sa'ad saidi radiyallahu anhu ya ce wata rana muna zaune sai ga wata mata ta zo wurin annabi alaihi salatu wassalam sai ta gabatar da kanta wurinsa cewa tana da ra'ayin ya aure ta annabi alaihi salatu wasalam ya kalle ta ya duba da kyau sai ya ce a'a ba shi da bukatan aure sai wani mutum ya ce ya rasulullahi zawwijniha auren mani da ita ya ce kana da wani abu ya ce a'a sai bakin abin nan zobe na na karfe ya ce to ka je ka kawo shi ko shi ne ka kawo a maka sadaki to abin da nake son nuna anan ba wai disgracing nasu ka yi ko kuma ka ce a'a ba duk wacce ta zo tun da har kai ka san ba aure za ka yi ba tsakaninka da Allah sai ka ce a'a ni ba ni da muradi ba ni da ra'ayi shikenan kai koyi da annabi alaihi salatu wasalam ba sai an daga murya an yi jiyoji ba an yi a'a ba ni da muradi ba ni da ra'ayi shikenan wannan ya gamsa wallahu a'lam wannan ce assalamu alaikum Allah ƙara mal lafiya amin tambaya ta ta farko malam mutum ne da yake kasaru zai iya bin limamin da yake sallar gida a rako'i bin ƙarshe to ba zai bi su ba malikiya saboda akwai sunnoni da suka kubuce mashi shine na karatun surori amma zai bi liman ne a raka'o'i biyun farko ko ya tsaya duk su gama raka'o'in su zo inda yake su same shi su ranka ya gaba ɗaya a sallame da shi ko kuma ya biyu ya zauna ya jira idan liman ya gama ya zo raka'a ta ƙarshe sai in ya sallame shi ma sai ya sallama amma ba zai bi shi a raka'o'in ƙarshe ba saboda sunna za ka kubuce mashi ita ce ta karatun sura da kuma tsayuwa don ita Allahu ya ce malam na kasance ina da account a cikin wannan account ɗin ana cire waɗansu haraji kamar sms alert bayan wani lokaci sai su turo min da wani kuɗi wanda zai cike abin da suka cire shin yaya matsayin wannan to wannan sms da ake turo maka dama galibi ko kai zaka tura ai sai an caje ka misali a ka'idar network wannan babu laifi a ciki amma kuɗin da aka turo maka kai sai ka cire ka je ka kai inda ake da bukata za a gina misali gada ne rijiya ce za a haka kwata za a gyara sai ka kai musu wannan kuɗi amma kar ka yi amfani da shi Allahu a'lam wannan ce assalamu alaikum ina so malam ya min karin bayani akan kiran asalatu a kiran farko na ji wasu suna cewa wai hadisi in ma ya inganta ibnu Taimiyya ne ya ruwaito shi kuma duk duniya a Najeriya ne kawai ake yin haka Allah ya ji kan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi ba shi ya rawaito hadisin ba hadisin Abu Mahdura Samura radiyallahu anhu shi ya rawaito sannan mun yi bayanin cewa Annabi alaihi salatu wassalam yana da masu kiran sallah guda biyu sun kai kusan guda hudu amma fitattu su ne guda biyu da Bilal da kuma abdullahi ibn ummi maktumi radiyallahu anhuma sai muka ce wata rana in ba manta ba mai kiran sallah na farko shine waye shine bilal sannan mai kiran sallah na biyu shine abdullahi ibn ummi maktum to shi bilal radiyallahu an shine mutum na farko da ya fara cewa as-salatu khairun minan nawm annabi ya tabbatar da shi akan haka ana fahimta kuwa a saurara da kyau shine mai kiran sallah na farko kuma shine ya fara cewa as-salatu khairun minan nawm Allah annabi tabbatar da shi akan wannan alayhi salatu wasalam to in ya zama da shi ya fara cewa kuma shine yake kiran sallah na farko to as-salatu kuma ina take kenan a kiran sallah farko kenan take sannan kar ya tafi da nisa akwai littafin da malamin mu ya rubuta Sheikh Uthman Babanti ne Allah ya kara masa lafiya ya koma ya neme shi ya kawo hujjoji da dalilai akan as-salatu a kiran sallan farko ne take ba wai a kiran sallah ta biyu ba sannan ko a misra waɗanda karatu ya kai ma ahalus suna da ke can wurin zaka ga yadda muke ana su ma haka suke wallahu alam don haka ba za a ce wai a duk duniyan an yawa ta ce ne bari a ce duk abin nan <laughs> zalika mablaguhum min al-ilm na'am wannan ce assalamu alaikum malam menene hukuncin mutumin da ya karamar sha'awa sai wani abu ya fito mai yauki malam me hukuncin azumin shi sai tambayan sa na biyu limami ne yana sallah mamu kuma suna karatu kuma wannan sallan sallar bayyanawa ne shi yana karatu a bayyane su ma suna karatu a bayyane to wannan mutumin da ya sha'awa karama mazi ya zuban masa ga malikiya zai rama azumin sa amma a wasu wuraren zai wanke kazantar ne kawai azumin sa na nan ba zai rama ba sannan eh, mai liman na karatu idan liman na karatu a bayyane sunna ta annabi alaihi salatu salam shine akan yi sauraren abin da zai karanta ba mu san wasu wanda liman na karatu su ma suna karatu ba ba mu san wanda suke haka ba sai dai waɗanda ba su yarda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wani dan a ba wata rana ya ɗauko ni sai ya ce mani kai malam rannan nayi wata sallah a wani masallaci anan sai na gwammace to gara in koma yace sai da na nanata kuma da in sake irin wannan sallah gara duk sanda na zo in duk ba ko ina gara jin ya yace na shiga na ji kowa na ta karatunsa kawai kamar dai kai ka ce ah na rasa abin da ce to hala kai daga kwankwasa kake kwankwasa koro ka Ya yi dariyar nan kamar da kuka yace ai daga Kano nake nace na ga tsagan kayi to ai mu wannan abu sananne ne ana to muna fata Allah ya mana dacewa na abu to akwai wani bawan Allah yana da bukatan addu'a da bukatunmu da nasa da na kowa Allah ka biya mana to sai cikin masallaci insha Allah na na to ga abin nan na na lokacin da na'am yana jiran su karasa eh akwai wani babu abin da zai zama kawai zai yi shiru eh in liman ya ida ya dawo ya ka ta hudu ya sallame shi ma sai ya bi shi ba zai komai ba na'am na'am haramun ne wato mutum ya dinga dayin kansa don annabi alaihi salatu wassalam ya tabbata a hadisi don mutumin da ya wannan ya fada cikin la'ana Eh, eh mutumin da zai dinga sanya wa ganshi misali kaman furfura ce ta keto dan bai so a ce ya tsufa sai ya je ya dayin kawai mai da shi baki wannan haramun ne kuma duk mai ya fada cikin la'ana amma idan lalle zaka sa wannan babu laifi ya halatta na na na na duk sanda ka tafi inda ba wurinka ba to eh, fatawa ta tabbata daga wurin sahabbai irin su Abdullahi ibn Umar su Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhuma cewa zaka ta yin kasaru don ƙarin bayani don akwai wata tambaya da na gani ba mu sa ta a ciki ba yace yana eh, zai samu wannan idan ka duba tafsirin Qurtubi a ƙarƙashin wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru to in ka koma nan ƙarƙashin wannan aya zaka ga zantuttukan malamai duk abin da suka kawo game da kasaru amma a malikiyya su ba a yin kasaru sama da sallah abin nan kwana uku ma'ana sallah in ta wuce guda goma sha biyar ba za a yi kasaru ba amma a wasu wurare kamar ya tabbata cikin sahih da sunan annabi alaihi salam ya yi kasaru na kwana goma sha tara sannan kuma wani mutum ya tambayi abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ya ce ni mutum ne mafatauci wato ina mai fatauci sun zan yi yace duk sanda ka tsinci kanka a wannan hali ka je ka ta yin kasar to in an koma insha Allah za a samu wannan bayani cikakke insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk